yanzu haka dai ana zaman ɗaɗɗar a sassan kudancin jihar taraba da ke arewa maso gabashin najeriya biyo ban harin sadika nokin da aka kai wasu makiyaya fulani da ke gudun hijira daga jihar benue kamar da yadda rahotanni suka tabbatar yayin wannan harin an fa samu asarar rayuka baya ga ɗaruruwan shanu da aka yi awon gaba da su alhaji mafin da umar danburam da ke zama shugaban kungiyar miyatti allah a jihar taraban ya fa buƙaci a kai musu ɗauki hayowa daga jihar benue suna shiga suna koran shanu kuma suna kashe mana mutane a donga an kashe mutane biyu a takun muna da shi mutum ɗaya ɗaya har bakwai kuma an kori shanunsu an tafi da su jiya da dare a ibbi akwai wasu da ake harbe-harbe da su a bakin kogi ana tsammanin kyautata zaton ba mutanen hukuma bane sai mutane ne daga nasara suka hayo kuma duka tibabe ne kuma kuke so a yi eh mu abin da muke so a yi shine a yi kiran gaggawa a zo a zanna shugabannin tibabe da fulani a yi resolving issue din nan da a cikin ruwan sanyi ya fi mana da amfani da karfi haka na rundunar yan sandan jihar Taraban ita ma ta tabbatar da wannan harin inda kakakin rundunar DSP Joseph Kwaji ke cewa yanzu haka ma an ƙara tura ƙarin jami'an tsaro da suka hada da sojoji don kare rayuka. Duka wannan harin da ake tsakanin makiyaya ne da kuma TV kuma yawancin TV suna shigowa ne daga ba cikin taraba ba suna shigowa daga area benue ne suke shigowa suna zuwa suna wannan barnan suke kaiwa fulani hari fulani kuma suna kai musu hari yan sandan mu muna nan muna aiki kwarai da gaskiya tun dare da rana don mu tabbatar cewa akwai doka da oda kuma duk wanda ya karya doka doka za ta aiki a kai shi. So muna nan muna patrolling da sojoji da sauran wadansu sister agency duk gaba da area dunga zuwa ibi duka ana nan ana patrol ana ana kuma stop and search kawo yanzu dai dubban makiyaya ne suka kwarara zuwa wasu yankunan jihar kamar yadda sarkin fulani ukari ya bayyana sunana sarkin fulani muhammadu musa ka tafi can kasan biniyoyi daga can hmm, biniyoyi na saka fito da su an ce musu Gwamnatinsu ya ce su fita kasar Biniyo gaba daya Ba su gi ba sun fito. Bayan sun fito kuma sai aka tare suna suna suna yo group suna shigo moto su zo su samu gainako yana kiwon shanu za su zo da bindigogi za su zo su kada su kori shanun na su nuna ya mai kiwon nan nuna mishi bindiga. Tuni har hukumomi a jihar suka tura kayakin agaji ga dimbin 'yan gudun hijiran da wannan rikici ya shafa a yankin karamar hukumar Ibbi. Honorable Isiyaka Adamu shine shugaban karamar hukumar. Ma ba wai kawai ma mutanen da suka gudo daga can yankin Benue bane akwai wayanda suke shigowa daga yankin Nasarawa kasan mun iyaka da Nasarawa mun kuma iyaka da Plateau a ketare. Eh. To akwai suke shigowa daga Nasarawa domin zuwa ɗiban ganiman kayayyakin mutanen da suka gudu. To idan suka zo wurin gani man nan duk wannan suka samu sai su harbe shi. Eh, to honorable ga wannan suka yi gudun hijira kuma fa wani mataki kuka ɗauka sannan kuma mun dan tanadar musu da taimako daga karamar hukuma sannan mun yi kuka ga gwamnatin jiha kuma shi mai girma harkin gwamna na taraba ya ba mu taimako na gaggawa yanzu magana da nake maka yanzu suna shigowa gari kawo dai lokacin hada wannan rahoto ba a san adadin waɗanda aka kashe da ma asarar dukiyar da aka yi ba yayin da kuma jami'an tsaro ke ci gaba da yin sintiri ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya